وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو ishirin da hudu ga watan sha ɗaya watan zulkida hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin a'malul qulubi ya yaqazati wa tuha. a wa muji ba mujibatuha amma inda za mu tashi a amalul shafi ɗari biyar da saba'in da biyar Eh, za mu tashi don mun ɗebo ran nan eh, abin muka gaba za mu kai ƙarshe ba muka zube a hanya dole muka yi faki a wata tasha inda aka ce sun mai yalhasu fi nuri za fi nuri tilkal kaza wufura na'imati rabbihi alaihi hatta inda aka kare a kullum kawai ma mutum numfashi yana yin numfashi dubu ashirin da hudu kanan muka tsaya yau nan za a tashi musa killayi ne hmm. na'am a sama ne karanta mu tsaya daga asaruha in gan shi na gan shi faɗi hmm, ka gudu tsara shi kaman استجاب فيها لواعد الله في قلب عبده المؤمن أغتي وهمة أو همة عليه آثارها معول الفكر في المحل القابل فضرب بمعول فكره wato ko isamu wata himma asaruha gurbin wannan himman mi'i wato asaruha abunda ya dawo ya kawo ta mi'walul wani mi'wal ina yake nema ne mi'awal fikiri wata diga ta tunani da aka ɗora ta fil mahallil qabili inda take karɓan saran inda ke don akwai inda za ka fara ta sai dai tsalle sama fadaraba bi mi'awal fikirhi shine yi duka yayi sara da wannan diga ta shi ta tunani وكبر تكبيرة أضاءت له منها قصور الجنة تحسكو مسا عنه جدا جنگ الجنة شيني فقال ما قال ها هكذا كتتايمين kayi ɗaya kuma sannan ka zaki ƙara kuma dogo irin wani dogo in yi ta tai in yi ta tai kana ji na kun ba babu wannan ah, babu a jazo an soke baiti da kai da abdulsalam an soke muku baiti idan kai sa wani tambaye shi ba ga je ka ci kayanka mai ajazu din yake na ƙarshe daga yau an maka kashe ji in za a yi baiti ka tsaya ka gane baitinka da kyau in ka manta ni yan uwa eh ka do Allah shi wa abinda za ke karantawa mu dai a nan babu wanda kake karantawa mu'allimu mu'allimu mhm, ko ma dai menene in ma rijilul baiti ne ko ra'asul baiti karanta me je hmm? shi ne ai karatun ne nake son shi baitocin dukkan su a gabana ya ce ajaru ya koma sadaru saurai koma ra'asu an ce la'allaki fil mati an tafuri bi tibil aishi ni ban ga wani ba koma a ciki ba da daddaɗan rayuwa fi tilkal ilali akan wannan tunanin ko akan wannan dalili ko a cikin wa'annan wahalhalu yanzu dai bari mu rabu da wannan fumma yara bayan ya tsaya ta dalilin wannan fadaka asarin faɗaka ya faɗaka da numfashin da yake arzikin numfashi kawai da yake shaƙa, ba zai iya biyan sa ba Sun mayara fi dau'i zalika nor a ƙarƙashin wannan hasken annahu aisun min hasariha ya kafa ya gaza kirgeta ita ni'iman ba aisun min hasariha in ta'uddu ni'matahu la tuhsuha wa ihsa'iha hasaru ihsa hasaruha kididdige ta ihsa'uha ni'iman yau an baka kuɗin da ka fara kirgawa ai mai kyautar nan ya kai kyautar har labarin za a dinga ba da kuma takardun banza ne ai a ebo kuɗi a zube ma sai dai ka nemi buhu ka zuba a ciki ba za su kirgu ba za a ga halamaran nan ina za ka je ka kirga a lokacin baka ƙi kuɓata da kowa ba ina ma duk wa'annan da ka sani baka san su ba albashin ka gama girgawa menene abuhun nan to ga ya ai an cika maka shi da dala ka tsoke ka rike ka faɓa shi a baya ba za su kirgu ba ko ka kirga baka san kirgen dala ba ta daban ne in ba haka bayan yanzu nan za ka kwanciki don da ai za ka gani su yan kuɗin kaɗan ne sai auki a ce maka dala ɗaya nawa dubu ɗaya ko da ɗari biyar kowace dala ɗaya sai aka ba ka silili ɗaya guda ɗari dubu ɗaya da ɗari biyar sau ɗari ka ga dole inda aka ba ba ka ya ƙirga shekara da sauri dubu ɗari da hamsin filili ɗaya don haka ba ka so da yawa hin sai ka san da dole za ka dinga godiya wanda ya baka ko annan ya baka sai ka tarka na cewa Allah sai musulunta wannan yadda yake wannan kyauta ai Allah ba zai bashi ba zai musulunta hmm? me yake eh akwai wanda suka faɗi eh iyi kwamin kurma ku kwanan nan ma wani yaro ba ya je ya faɗi ba yace kwamin kurma na aljanna idan kwamin kurma baya aljanna to aljannan da za a bashi baya so shine wane wane daga Najeriya birnin Kaduna dan Kaduna ne fa banda ma wa'ancan tsofaffin bayani kwanan can na gaba fishe muna dai masallacin nan ije gana to kuma na san abin da ya bashi ma bai kai buhun dalan ba to amma wai to me isa me mu ba ma ganin kyautar Allah kai tun ma to ni na ni kame ce to ga ko mutum ya baka buhun buhun naira sin ba za ka manta shi ba za ka tsaya ka abun nan ka ga ka tsaya ka kirga zai zama matsala ko gida ka je ba za ka so iyali su ka kana kirga kuɗin nan ba ko ɗaki da yanayin ka shiga cikin ɗakin ka ce kwaita ko ka tura su ƙarƙashin gado ka kwanta sai kwaya yi bacci ka kwashe ka fita waje to Allah to dubi abun da Allah ba kullum wa yake maganan dubu ɗaya da kaza mutum zai numfashi dubu ashirin da hudu kaga daga nan yace a karkashin wannan haske sai ga ya da rema da bakirga aisun min hasariha wa isa'iha banda nan ajizun an ada'i harkina ya zama kasashe daga ba da haƙƙin wannan kyauta godiyan kanta mutum ba zai iya godewa ba to wace me za ka ce to wai amma kiran mutane zuwa ga Allah ga mutum ya kaddimu rijilan wai akhiru ukhra Da kaga ga ana ta bayanin abu ana ta bayanin sai a gaida Allah nan a gaida Allah mai kyau yau na jin yau alhaji ibrahim mantawa mai da ya tashi maimakon ya bari sai ya miƙe zai kabbara daga zaune kabbarsa daga zaune to ka gani me saurin me kake a kullum ana cewa yadda muke yawan mai kullum zai wahala garin Allah ya waye ya faɗi ba mu ce fitta an ne salama wa fil ajala nadama kullum a gaggawa akwai nadama dan shi ma kansa yanzu abin ya dame shi to kuma ballantana a ce za a bi liman amma ina ɗagawa an ɗaga a tsaye nake jin ana Allahumma rabbana wa lakal hamdu a tsaye wanda kullum kowanne ake formula guda ɗaya ka riƙe ta kawai za ka huta kanka in za ka je aiki ka tafi da aiki ka tafi da kabbara in za ka yi sunku ya so ka tafi da kabbara idan za ka ɗaga ka ɗaga da kabbara kawai sunkuyawa da kabbara ɗagawa da kabbara sai wuri ɗaya tak in an yi tahiya an gama to ba za a yi kabbara ba sai an je tsaye har waɗanda suke sokewa masu cewa an kawai ai babu wani hadisi da yace haka abin ce malam akwai malamai suka ce in an yi bai saboda bayanin ka gama waɗannan guda biyu ka shiga sabuwa don haka sai ka miƙe sannan kai kabbara mai ke damu shi mai ke damu shi mai ke bi damu shi Allahu alahu amma abin da bai daɗi ba shi yasa ban ma yi magana ba banda ni ina kafar wani lokaci da dama daga cikin abin da ke batar da ni irin wa'innan kawai sai in ji mutum a sujada zai ce Allahu akbar kaga stil tare muka yi sujada daga nan ya tashi zai Allahu akbar da na gama tawaye ta a cikin sujada badalan ya taho da ita zuwa sujada me ya same mu kaga wannan wannan abu da godiya ga Allah ai ma to guda nawa ce mu tsaya mu gaida Allah gaisuwan girmamawa sannan kuma a dinga sauri hatta idan misali mutum aka riga shi zai kokari kabbara ya da na gaba Allah ba ba ga gajiyar a hankali ake yin ta a hankali ba filin sauri ne ba filin sauri ina jin a duniya inda ake son sauri to ban sani ba wajen zan ga masu koyar da harbi suka ce zafin namu ake harbi ana son ka tara komai ya fito mutum na motsi ka ɗora masa ina ake son amma ba a ibada ba za ka ga in ma kana son irin wannan ibada ka kalli ibadan aikin hajji da aka fakko daga aikin hajji aka rugo da gudu da ana son aka yi musdalifa kuma an ce a can za a yi sallar magariba annabi ce ko tsaya a hankali a hankali gaggawa ba ibada ba ce ba gaggawa gudu ka riga zuwa ba ibada ba ce ba ku tafi a hankali ya takure zamin kasuwa tana tafiya cikin kyar da kyar da kyar da haka ta tafiya har in ya je ya ga tudu ne yakan dan sake ta ta iya ta hakawa ta haye tana zuwa gangare sai ta kure ta a ibada ba a gaggawa amma wajen ɗaukan buhuna ai gaggawa wajen ɗaukan menene ai gaggawa kunya ka riga kaiwa ta yi jantaka amma ba sallah ba ta riga tunda wuri ne na ladabi wuri ne kana fa gaban Allah ana mantawa ne annaka amama Allah yuridu minka Rasulullah an takuna ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu faqaddir annahu yaraka kasan kana fa gaban Allah ne tamkar kana kallon shi gashi in abun ya faskara yadda zaka suranta haka ya gagare ka to ka kudure yana kallon ka aka ga ka yi mai kyau sujada mai kyau wane ne mai kyau abun ban makarantar nan in aka ce aka san bana nan zan tadda hayaniyan da ake ba ta daga in na laɓaɓo na sake dawa na shigo sai in ga hayaniyan da ake ba ana tsube tsube amma lallai aka san ina ɗaki ƙarshen ta na tsaya wanda nan na kala wanda ke cikin makarantar in na gaba daidai ba zan bude ƙofa abun da ba zan iya jurewa ba zan bude ƙofa ce me aka yi ya akai nake jin hayaniya me ya faru saboda kana mutum ba da godiya ga Allah ajiz ruku'u wannan ka tsaya ka bi liman da kyau sai ya ɗaga da ka ɗaga ka ɗaga da kabbara ka sauka da kabbara ya faskara wallahi abun aji kuma sannan an gyara yau an gyara gobe in dai maganan abu ne har a aikace mu yi a aikace in ce wane ta shi kai mana sallah akwai ran da sallah ta kai sallah yadda muka taso alhaji shi ko da baban kamaru aka ce ku zo ku yi a gaban mu ko ne dottawa saboda ku dinga kallo kila misali da yaran ba a kallo ana ɗauka abin kamar da to ga dottawa akwai lokacin da haɗin sahu ya kai haɗin sahu malam musa ainihin limamin tudon wada a sai da nace ya tashi zo mu da ni da shi ne muka sai ta sahu amma duka wannan ya tafi haba'an mansuran abun bai yi ba عاجز عن أداء حقها وأن المنعم بها me ni'imtar da wannan ni'iman in talabahu bi haqqoqiha in ya neme shi haqqoqin ni'iman da yi dinnan istawa aba jami'a amalihi zai gama gaba ɗayan ayyukansa ainihin istawa jama'a eh, ya subhanallah Istaw'a aba jami'a a amalihi haqqa ni'matin wahidatin minha haƙƙin ni'ima da zai kwashe ibadarsa kaf haka yake istaujaba ainihin eh, me yake zuwa haqqu ni'matin wahidatin minha jami'a a amaliha saboda kana haƙƙin ni'ima ɗaya ta zai kwashe gaba ɗaya ibadarsa to sannan kuma da me zai je aljanna da me baka biya abin da aka yi ka da shi ba ai kaga kawai sai dai ka ka kwantar da kai ka yi ɗa'a ɗa'a ne zai baka aljanna saboda baka da abun badawa ba ce a ice ba tafi ka yi sharholiyarka in ina so sai in baka in ba na so ba zan baka ba tun da akwai wanda suka ɗauki wannan fassarar kasan bahaushe jahilin bahaushe ya iya mummunan fassara sun ji wannan hadisin ba mai shiga aljanna sai da ni'imar Allah sai suka ce to to in haka ne na mai ibada saboda haka nan yanzu su sha gogensu su sha giyarsu aljanna sai mai rabo haka za ka je marauka na yi saboda haka nan aljanna sai mai rabo har izgina sai ke ce har liman ma ai har liman sai in yana da rabo a fashe da dariya sanin sa bai masa amfani ba badalan ya sa masa tsoron Allah ana faɗin irin wannan maganan ana kuka an waye gari shi yana faɗin da yana dariya yana shajja a ɓanna don duk mutane sun ce ba mamaki masu bautan Allah nan kullum kullum mu zo mu wuce sun shiga aljanna kamar da ko ce kawai je gaskiya ni'matan wahidatan minna kun ba haka Allah ke nufi da hadisin ba fa yatayaqqanu hina idin a nan in ya duba ibadarsa an ka kai shekara saba'in kana ibada to ibada ka bai biya haƙƙi ɗaya na ibada ba ibada ɗaya baka biya haƙƙinka ba saboda haka nan nan hi hina izin, nan zai sakankance annahu la a alahu da jafi. sana ne mai zama baya sa ran zai tsira da kansa sai dai a tsayar da shi da kansa dai ba zai tsira ba ba don ba don ba zan ce maka kun kashe ka iya jan ciki zo ja ciki kai koma can ka iya jan ciki don dai kada kada waye gari dai a ɗaukan mana wannan abu amma yau da na wahalar da kai to me ina bacci a nan duba muhammad kalli da ala yaran duba ka kalli shi hau ba za ka kalli shi ba dube shi kalli idan shi kuma kai katon banza ana fara karatu to kai ne shaidan din duk shaidan rufe bai da aboki sai kai ai zaman da kai ba zaman kai karatu ne ba tun da an ce ka nuna wurin ba ka nuna wurin ina wurin ya nuna ma wurin ya nuna ma to ai bai sani ba yana so a tsayar da shi in ya miƙe zai shi ke na ce yi makarantar na kawai rashin imani ka duba wani yaro a tsaye haka ba shi muna dab da kuma dinga cewa na bakku da Allah a tashi daga ban gaskiya tunda ana ɗauka a dinga ɗaukan irin wannan yara koma can wajen wajen Ibrahim bi ta can koma wajen Ibrahim gashi nan a'a sai kun tashi tsaye sannan yau wuce. ba shi fensir musamman haruna ya koro shi daga can ina maka magana yanzu kan kalon gudu kabba za mu shiga tsaki da kai fa na ce ka dinga nuna wurin ne ka ba shi kansa ɗin ba zai nuna ba ku eh? to ci gaba da nunawa ina nake ko yanzu Allah ya ka cutar da mu sun ban da ba dan baka balaga ba sai mu ma Allah ya isa shi Allah kai ma ya gama ka da abin da zai bata maka rai menene fatayakkana hina izin annahu la matama lahu fin najati baya da kwadayin iya. ya daina nuna ya daina ka daina goyon bayan shi fa ya tashi ya tsagona a sai ka durkusa ka dinga nuna shi alahu illa bi afwillahi sai dai in Allah ya masa afuwa Allah kai mana afuwa hisa aka ce Aisha ummuna ummul mu'minina take ta ja jaka da Allah an ce lailatul qadar ana karban dukka abin da mutum yayi ni kuwa da Allah zai kaddara in hadu da lailatul qadar nan ya manzon Allah me zan dinga cewa Hajima mata tana gaya mijinta haka Ka ga wani nau'in girmamawa yanzu duk wani ɗalibi inda yana koyarwa to matarsa ba ta masa ɗa'a eh, ku rufe asiri kakko ce eh, eh, eh ku rufe asiri amma ba ta yi to ya za a yi saboda Allah ya yanka su gyaru matakka ba ta bi ka ba kana naka tana data nan ce lokaci zan zo ce to ko wani abu ne muka yi wa Allah Allah sarki wani bawan Allah yake ce da ta haɗo ya saki matarsa lokacin Jamal Abdul Nasir ya ce masa ga minista an ba za a baka minista ce ni ba zan iya ba ya za a yi in yi minista wanda ya kasa riƙon matar shi hmm. sannan zan rike zan rike al'umma ba zan iya ba dama mu ma mukan yi aure ba za mu iya riƙon ƴaƴan ba ba mu iya riƙon matan balle mu riƙe ƴaƴan to ka sa tabbata kuwa ƴaƴan nan ba za su tafi wata ba da mu ba tare za mu tafi mutum ya an aihu ana murna ashe ya aifi tsiya malam ya haifa wa kansa jaraba da hayyata da mayata ba an ce ku zo ku bi ni ba ba an ce ku zo ku bani kuɗi ba ba an ce ku zo ce o ni ne ma zan maku hanyar kuɗi amma ku bi Allah ku zo mu taru mu bi Allah a a ba za mu bi Allah mu to shikenan za ku ayi fa yatayaqqanu hina idin annahu la matama lahu fin najati illa bi afwillah wa rahmatihi wa fadlihi ina maganan hadisin ummunaku in idda samu abuna magana kan afwa ne ce sai ki dinga ce Allahumma innaka afu tuhibbul afwa afu anna ashe wannan na daga cikin sirri tunda ba za a shiga aljanna ba duk mai hankali in yi nazarin abin da ya nazari bari shiga aljanna ba sai da afuwan Allah to don haka ita in ta tsadu da lailatul qadari maimakon Allah ka ba mu duniya ka ba mu lahira Allah ka kabe mana makiyan mu Allah ka yi mace duk wayannan karabu da su mu dai Allah ka yi mana afuwa muna neman sauƙin rayuwar duniya ga baki ɗayanta amma babban abin da muke nema Allah wurinka afuwa kai mai afuwa ne muna roƙon kai mana afuwa sun yara daga nan fi dau'i tilkal yaqaba a ƙarƙashin wannan faɗaka sai ya hango annahu law amila a'mala Sakalai ne. da zai yi ayyukan mutum da aljan ko a ba su jam'i yi ayyukan mutane da aljanu min birri la qaraha da ya raina aikinsa bin nisbati ila jambi azamatin rabbi ta'ala in ya dubi girman ubangiji tabaraka wa ta'ala in ka dubi girman Allah zaga da kayi aikin mutum da aljan da ka raina ka. yanzu misalin aka ce maka za ka je a matsayinka ibrahim a ce maka za ka je ka kai wa gwamna kyauta kana ga yanzu a rayuwarka me za ka kai masa naka ba ka je ka nemo na kayan mutane ba naka mallakanka kana ga za ka cire rigar nan ka kai masa to me za ka kai masa kai ba kiwo ba balle ka ɗauki bunsuru ka kai masa dama mutanen da kake wa tsiya ne in su dauda da yanzu mai katon rago ya kai masa shi in ya tashi sayan raguna mota guda yake saiwa amma ga ka dauki guda ɗaya ka kai masa to yanzu me za ka kai masa buhun riɗi sai ka yi lissafi dai a duniyan nan me za ka kai masa sai ka to gwamna kenan me tsammanin ka shugaban ƙasa to ya za a yi Allah idan ka kalli Allah Ta-baraka wa ta'ala dukkan ayyukan ka an na mutum da aljan a ce naka ne sun yi kaɗan ka dufe shi da su sai kai tuna sun yi kaɗan da kafan girman Allah girman Allah da ka ayyukan sun yi kaɗan Ta amma yanzu ka dubi yadda ke yake fasa kai da aikinsu yana kallon mutane gari su ne lalatattu yana kallon mutanen kaza su ne ba su ba su tsoron Allah mutanen nan ba sa kaza mm-hmm. amma kai kana da tsoron Allah ko mai wa aiki ɗaya kawai fa kai kake kallon wannan aikin ɗin sauran ayyukan kila da suke ma baka yi amma za ka raina yi sa mutum kakka raina ainihin me yake da suna kare dole kare na aikin da kake ibadar da za ka yi wa Allah kare na ta wannan zai sa ka dinga karawa ka dinga karawa ka bauta wa Allah sai ka kusa faduwa kai daga kwance ma da zai ka menene ku ambaci Allah menene ko odan oh, wala junubi yaman wa qodan wala junubikum mutum ya kalli in yana da ibadan aljanu da mutane mutane da aljanu ya yi ta a ce shi kaɗai kwatankwacin ta sai ya ga ta yi kaɗan ya nufi Allah da ita. Hmm? Sai ta abuwan Allah. Hmm? Hmm. Tunda aka ga mutane ne su ma, In su da jinnu manzannin nan kai tambayan kama babu na ba hamman za ka ce ba sai za ka ce har kai ban zama da hannu sai an lullube ni da gafara maganan ka wannan tana da fiska wa ma kohu bi jalali wajhihi wa izami sultanihi a ce abun da zai cancance shi mutum ya kai masa bijalali waje saboda girman fiskarsa wa idama sultani da girman mulkinsa me zai kai masa dole mutum ya daina ibadarsa ka yi sadaka wa ka wa shiga shi ya baka abu ka yi ibada shi ya baka ƙarfin shi ya baka kaza da bai yadda ba ba za ta yi wa to kuma ne ba kaman tsakanina da masu hadda ba in ce tare muka yadda, in faɗa masa kalma ya faɗi wannan faɗa masa ce ce tare muka yadda, ban karɓe ta ba hada walau kanat a amaluhu minhu ko da misalin ayyukansa ya kasance da gare fa kaifa wa hiya mujarradu fadlillah ka ɗauka ma ayyukan nan nasa daga wurinsa suka zo to fa kaifa yaya za a yi wahiyar mujarradu ai aikin aikin kyautan Allah ne wa minnatuhu o mujarradu fadlillahi kaga sai zama wa minnatihi minnati din a dora shi akan fadli wa ihsanihi Allah ya taimaki mutum ya agaza wa mutum ya fashi karatun nan da ka zo ba kai ka da kanka ba zuwa da kai aka yi da Allah bai yadda ba da a hanya ka tafi sharholiyarka ko da da lafiyanka da komai ba za ka zo ba ƙarshe kana ma masallacin sai ka ƙare ba ka bayi ba ka wurin alwalar ba ka wane ne ƙarshenta kana haka wani sai bugo maka waya Ba ka kashe ba ba ku shiga masallacin ba ne ba ya ce a fitowa ne saboda kaza ka san a masallaci kashe wayan nake yi ku dinga dogon magana har a tashi har a shiga kwanar da ko ka shigo baka san inda aka taso baka san inda zaka don duk wanda ba a fari karatun nan da shi ba zai wahala ya gare sai dai dama in ya iya dama in ya iya kayansa zai samu karin ba in ya zo ya zauna ka sage mintuna zai gano inda aka taso da inda za a yi to don haka aiki kansa kyauta ce ta Allah ya yassaraha lahu inda ya sauƙaƙe aikin a gare shi wa a'anahu alaiha ya taimake shi a kai dai muna kwatanta zuwan nan yanzu wane ne ina ina dan gidanka gajuru bacci yake shi kuma ikon Allah kaga bai san inda na taso ba kaga ni Allah bai yadda ba baka ji abin da aka yi ba kaka gaya masa mai jar hula kai shuru yadda bai ji baka bar shi haka hmm? ɗan daga murya to shi ma ake da katon an yi ta za ka yi ina za ka yi da ka ce ya Allah yadda ka taimake ni na ji karatun nan ka taimake ni aiki da shi Allah yadda ka hore min na tsaya na saurari karatun nan ka fahimtar da ni karatun Allah ka taimake ni aiki da shi in kana haka za ka aiki da shi lamarin daga Allah ne komai Allah ke yin sa sannan kuma da kici-kici daga gare ka ka fara kana yi ba daɗi kana kwatantawa ba daɗi a haka in Allah ya sauka sai ya mayar maka shi mai daɗi sai ka waye gari a duniya ba mai daɗin ibada ba mai daɗin ibada wanda ifara jin daɗin ibada shine mai cewa Allah ko a lahira in na je ina roƙonka ka bani izini in dinga nafila saboda ina jin daɗin da inda ike ibada yakan ce shi ya Allah inda yan aljanna yadda muke jin daɗin haka suke ji to Allah ka ashe yan aljanna na morewa yanzu ba ta ratsa mu bane mutum yake kawo kansa da kyar ya kai kan tashi ka je kai Allah ka dawo je ka ji ka jikinka maza fa ka dawo ka ka tsaya hanya sau da kanan haka nan ba shi za aka ce eh, zango mutum dinga iyaka na abudu wa iyaka na nasta'inu fa illam tasta'inna la nastati'u idan Allah bai sa mana a hannu ba a wannan karatun da muke ba za mu iya biyan sa ba amma in Allah ya sa mana hannu za mu iya sai isa muke ta wannan du'a'i sai dai muna yin du'a'in wani lokaci mutum bai san me yake faɗi ba ka san fassaran sarai amma ka iya halarto da shi ba za ka iya ba ba fassara bane ba alaiha wa hayya hu lahu Allah ya shirya masa ibada sadaka ce ba za ka iya sadaka ba sai in Allah ya taimake ka wa sha'aha minhu ya so wannan abun daga gare shi dan ku haɗa ka da kaninka faɗi hmm. wahayya a ai guda biyu ne babu ba ha'un ne a gaba ba babu ha'un ko kaman kan alif akwai hamza gaba ba ha'un ne ba to kuma ba zai cutar ba fa hayya alaha wa sha'aha minhu Ka ba ce wa sha'ahu lahaba. wa sha'aha ya ga daman ibadan daga gare shi wa kawwanaha shi ya shirya mutum wannan ibadar walau lam yaf'al zalika lam yakul lahu sabilun ilaiha sai na faɗi maka in ba an da taimakon Allah ba da agajin Allah ba mutum bai da iko zuwa ga wannan bautar komai naka daga Allah yake fahida idin la yara a amalahu minhu don haka mutum baya ganin ayyukan da yake daga gare shi baya ganin har yi yayi kokari kai kokari kai kai kenan yi maka so akai kai dai ka ta gaba Allah yi maka ijtahatta fayassarahu laka thumma nasabaha ilayka ka yi ijtihadin sai ya sauƙaƙe ma sai ka aikata sannan kuma yake maka kai kai kai kai kamar kana tare da yaro ne abu ya ya kasa ɗauka yi da take take ce sai ka ɗauka ka ɗora masa mm. ai kaga sai dinga murna shi ya ɗauka shi ya ɗauka to kai ma ka kai kai ma ka kai in ya je wurin inda za a zuba ƙasan a karɓi ƙasar tasa a wurga masa saboda ta tashri'i a ɗauko sa a bashi ana kazuwa ije wani ƙarfi sai ga ya ruga da gudu ya tashi zuwa kamar mutane su take shi ta haka fa muke ai kaga ba wani aiki da kake da shi balle kokari wani kokari to kai yi maka akai duk inda mutum kai da ijtihadi da aiki da bere ne Allah ya zabe shi kawai ya sauƙaƙe masa wannan aiki ya tsora shi kan wannan aiki amma ba daga wajensa ne ba kai ma an ka gani sai dai ka riga ta ni ma Allah ka sauƙaƙe min shi ni ma Allah ka sauƙaƙe ba za ka ce ai ya da aiki ne ba a'a wa zai ta wani kaza kaza a'a wa zai ta kaza sauran sahabbai da suka yi su kuma fa zaɓi ne na Allah badalan kai haka kai kishi ka fi shi mana ko ka kai shi wa inna Allah subhanahu lan yaqbala amalan yarahu sahibuhu min nafsihi hatta yara aina tawfiqillahi lahu ko da ku gane jumlan nan da kyau lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya karban wani aiki daga mai aiki yarahu sahibuhu wanda mai aikin yake ganin aikin min nafsihi daga sa ne to gaskiya ne abubakar abubakar ya bari ibrahim ne da saura kai ma kai kai kai ne duk aikin da za ka har kana ga kai kai yi shi to Allah bai karba ba dole duk abin da za ka yi ba ka ganin sabai ko faɗa aka shiga suka yi suka ƙwaro wani ƙarni wanda ya dami manzon Allah a rugo da gudu a samu manzon Allah ya rasulullahi ya rasulullahi Allah ya kashe shi ba sa ce na kashe shi gashi shi aka wakilta je ka kashe wani wani ya cuci Allah ya cuci manzon Allah ya cutar da addinin musulunci ya hana ruwa gudu ga muguntar da yake ga batanci da yake mana je ka kashe shi in ya je ita sa'a ya kashe shi zai dawo da gudu na yana ce masa ya rasulallah Allah ya kashe shi kaga eh, ainihin bai ce na kashe shi in ce shi ya kashe shi kan an bar masa kayansa su sun san haka kada a ce misalin a ɗauko ka nan a riƙe ma ka faɗa can a riƙe ma ka faɗa a ce Allah ya taimake ka kana da ‘ya'ya masu ɗawa. Don akwai mutane da suke son su zo masallaci amma ‘ya'yansu ba sa so. Ka ce ka ɗauko yanzu kaga ka dubi ina ina alaji ka. Yin da so samu ne da yadda za a yace ba da shi za a yi karatun nan ba. da ‘ya'yansa su ne sun abun nan ɗinsa a ɗakko shi a kawo shi ko ya zauna a dinga baccin nan mu muna jin daɗi to amma yayan shi Allah bai yadda ba to da za a ɗakko ka a dafa nan a riƙe nan a zo da kai cikin masallaci ka yi sallah za ka ce Allah na gode da ka datar da ni Allah ka kawo ni wannan katiba su suka kawo ni ba Allah kai kace su ɗakko ni su kawo ni kai ka ce su ɗauko su kawo ne har ka ga kai ka zo a yi malam ba ni da lafiya na ga ba zan iya a yi sallah ba zan zo masallaci ba ba zan iya haƙuri ba a kana yunƙuro na dafawa na faɗuwa su da suka ganni a hanya suka riƙo ni suka kawo ni masallaci saboda ni tsakanin da Allah ba zan iya in ji hayya ala sallah in zauna a gida ba a kai ka zo da kanka. bai ce ka ce dole he kaga Allah ya kawo ka zan maimaita wannan saboda daɗinta da kuma mahimmancinta wa inna Allah subhanahu lan yaqbala amalan yarahu sahibahu wanda mai aikin yana ganin aikin nan nasa min nafsihi hatta yara aina tawfiqillahi lahu sai ya ga datarwan Allah gare shi wa fadlihi alaihi wa minnatihi da kyautansa wa annahu min Allah la min nafsihi daga Allah ake yake ba daga kansa ba wa annahu laysa lahu min nafsihi illa sharra bai da wani abu a ransa an ba sharri ba sharri ne kawai wa asbabihi da hanyoyin sharri wa ma bihi min ni'matin fa min Allah abunda duk mutum yake da shi na ni'ima daga Allah ne kaga an kashe kaga kaza din kaza kaga wane ne din kaza daga Allah ne wai ka jurun ya koma bacci ko to ka dinga yi kana tsagawa kada yi kana tsagawa in san ba bacci kake ba yawwa na ga shiru irin shirin joga a yi <laughs> yawa ya rama ba <laughs> yana kallon shi da rubutu wa shi ma tashi shi tashi <laughs> shi ya rika rama wa ma bihi min ni'mati fa min Allah abunda duk mutum yake da shi na ni'ima ai daga Allah ne wahadahu sadaqatan tasaddaqa biha alayhi sadaka ce da Allah ya masa sadaka a kansa yanzu karatun nan da muka zo ni da nake karatun nan ko da kuke ji nan Allah ne imin sadaka an zo in yi ya riƙar da ne abin da na rike, ko kuma Allah ne ya muku sadaka ku zo ku ji ni to Allah ka taimake mu ci wannan sadakan da kyau mu yi ikhlasin da zai sa kuma ya karba daga nan mu yi na zango gaskiyan shi mu yi aiki kuma yadda ka ba mu sanin wannan abu so yi mana sadakan aiki da shi wa fadlan minhu saqahu ilayhi min ghairi an yastahiqahu bai cancance shi ba bi sababin da wani dalili wa ahiluhu bi wasila ya cancance shi ta wata hanya fa yara rabbahu waliyuhu haka mutum zai dinga ganin ubangijinsa ta wa ta'ala ne majibincinsa shi ya tsaya masa kada ka ɗauka akwai wanda ya tsaya maka yau a duniya mu'uzami da daman ku kun sani da daman ku ba ku sani ba duk wanda ka ga yana kunga kunga a Najeriya na akwai mai gidan shi wanda duk yake da mai gida zaka gani ya tsari bai faɗa kansa ko ya taho zai same za ce a ko ya shiga hannu za ce ku sake shi ko ba san wannan shi ne shugaban wurin ba ba don da wannan ba ai da abun ya yi muni kuma ɗaya ne daga cikin maɓannata wa waliyuhu. to mutum ne kullum ka ɗauki Allah ne waliyinka Allah shi ne ya tsaya maka kai shi ne mai gidanka maulanka wa ma'abudahu abun yi wa ɗan'ansa ahalan likulli khairi ya canci duk wani alheri wa yara nafsahu ahalan likulli shar cancantacce ne da duk wani sharri na mu namu akwai naharu abu ɗaya ne zai samu karanta naharu waƙa ce ta wani mai gudun duniya abu a wattahiya akwai ina da wanda yake tare da ni ko ina da eh, zai kada ba na yau <laughs> na kai da na wani ko ha ba shi ne maka iri ɗaya ba oh a'a ah, ah, kai ai kuma ku ba mu ko ba ku da naharu a na manta ba ku da shi ruhu ne a ruhu ma ba irin na su abdulsalam ba dan rana ce ya kako na shi na ka babu to ku ji kawai ya zunnu nasu bi khairan wa inni la sharrun nasu illam ta'fu anni abu ataya yace mutane suna min zaton alheri ni kuwa tabbas ina daga cikin mafi sharrin mutane Allah in baka yi min afuwa ba ina cikin muyaga in baka yi min afuwa ba ina ga ya ƙara wani wa baiti wa hadal baitu eh, min qasidati matsalawa ya yi shi daga wani littafinsa wata ƙasidarsa ce abu at-tahiyya yace ilahi la tu'adhibni fa inni مقر بالذي قد كان مني يجي إلهي لا تعذبني فإني مقر نينا تبتنا أنصى بالذي قد كان مني baitocin da za a same su za su ba da fa'ida. Za ka rubuta da za ka ci mana lokaci, ka rubuta kaɗan? to bari dai kada a barka ya zunnu nasu bi khairan wa inni sai ka sa aya ɗigo ɗaya ka sa ka yi tumuru ɗigo ɗigo ɗaya a sama alaman kalaba wannan shine sadarul baiti la sharrun nasi illam ta'fu anni yayi karanta mu ji eh eh, eh gaskiya yayi hango fensa hmm? eh farkon bai eh <laughs> ah, a na ba wanda zan bawa

yi zama kyauta ilahi la tu'azzibni fa inni mutirrun billadhi qad kana minni لي حيلة رجائي بعفوك وحسن ظني من لي في الخطايا عنامي سني لي حيلة رجائي بعفوك وحسن ظني da kyau eh, ba ku ko ne ko kana da exercise guda goma na'am kai kuma an kada so ka ka burge ka shiga ɗaki ka ce ga ma littafi na magani ga littafin a hannuna kai ma yana samu abin da zan baka ka dole ka gana wani na me za ka zo ka gana bayan na karanta mm. na'am ko koma inda muka tsaya likulli khairi ko آه، أهلا لكل خير ويرى نفسه أهلا لكل شر اكذا بيت أبو الطاهر يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس هي إن لم تعفوا عني وهذا أساس جميع الأعمال الصالحة والظاهرة الصالحة آه، والظاهرة والباطلة وهو الذي يرفعها shi ke ɗaga aikin wa ya ne fi diwani sahabil yamini ya sanya shi a fayil ɗin ainihin ma'abota dama ثم kulahu fi tilkal ya ya sannan wata walƙiya ta ƙifta masa a cikin wannan haske na wannan faɗaka barika ya burku lahu barikatun kenan wata walƙiya mai walƙawa ta walƙa masa fi nuri tilkal yaqza ukhra yara fi dawiha ba nafsihi anan zai ga laifukan kansa don yanzu kaga kowa in ka duba me laifin ka yana ganin ma bai da laifi shi amma ɗan baiwa yana kallon laifukan kansa ga kaza ban iya ba kaza ban iya ba kaza na kafa kaza na kafa ya dace na yi kaza ya dace na yi kaza gashi duk ban yi ba to wannan Allah ya yarda da mutum kenan wa afatu amalihi sannan ya dinga kallon na ƙasan ayyukansa wa ma taqaddama lahu min al jinayati da abun da ya gabata masa na laifuka wal isa'ati da sabawa wa hatakil hormati ya keta alfarmomi da yawa wata a an kafirin min alhuquqi wal wajibati mana ya zauna bai aikata ba ya gaza an kafirin min haƙoƙi daga haƙoƙi da yawa wal wajibati fa'idan zamma zalika in ya tara wannan ila shuhudi ni'amillahi zuwa ga kallon ni'iman Allah alaihi wa ayadihi da kyautukan saladaihi ra'a anna haƙƙal mun’ini haƙƙin mai ni'ima alaihi fi ni'amihi wa awamirihi lam baƙa lahu hasanatun wahidatun yarfa'u biha ra'sahu wa yatama'innu qalbahu in har mutum ya kai wannan ai wa me yake da suna me fayyada gashi can kai wurin za a sake shi faizan zamma haza ila ni ni'amillahi alaihi wa ayadihi ladaihi ra'a anna haqqal mun'imi shine Allah haƙƙin Allah a kansa fi ni'amihi wa awamirihi lam yabqa lahu Hassana. واحدة بيدون أيكي ميكيو بدا يرفع بها رأسه هو واندا زي تقا كان سيائي كذا فيتما إنو قلبه دقنا وانكسرت نفسه رانسا ذاتا كريو دقا جلبان كي وخشعت جوارحه دقا بوانسا ذا سفارة كرما وصار إلى الله sai ya tafi zuwa ga Allah na kisun ra'asi kansa ƙafa min mushahadati ni'amihi daga ganin nemominsa ban ji ba baina wasara ila Allah ko na kisun ra'asi baina mu da me da me ati jinayahu ya yi sai dai wani kofin amma dai asalin kofin dai namu da ke hannunmu na kisan ra'asi min mushahadati ni'amihi kaga wa ati jinayatihi amma baina din yayi kyau sosai tsakanin kallon ni'imansa da kuma duba laifukansa ka duba hagu ga laifukanka ka duba dama ga ni'imarsa kana ta ce wa yubu nafsihi da na kasan ransa wa afatu amalihi qa'ilan abu ulaka bi ni'matika alayya na ima na gaskata ni'imomin da kai bin wa abu ulaka bi zambi na gaskata zunubaina na yadda na yi فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فلا يرى لنفسه حسنة بعد غوني الهيري غكان سبا ولا يراها أهلا للخير بعد غيا تشن تشن الله يباشي كذا فيوجب له أمرين عظيمين نتيدي أحدهما استكثار ما من الله عليه ya kalli yawan kyautukan da Allah yi masa kaga yana daga cikin godiya wasani istiqlalu ma minhu raina abun da yake zuwa daga gare shi na ta'ati ka'inatan ma kanat haka ake son mu sai ka zo kaga kyautar da Allah ya maka ba ta da adadi sannan ka kalli ɗan abun da kai wa Allah bai taka karaya karya ba daga nan summa tabruqu lahu barika wata mai haskawa ta haska masa ukhra yara fi dawiha a karkashin ta sai ya ga izzata waqatihi girman lokacinsa kaga daga nan ba zai yi wasa da lokaci ba dole zai yi amfani da lokacinsa eh, eh, izzata waqatihi wa khatarihi da girman lokacinsa wa sharafi ba zai yi wasa da lokacinsa ba wa annahu ra'asu mali sa'adatihi shine jarin rabautansa wanne lokaci idza'atul waqti ashaddu min al-maut hmm. domin ka gani in ka mutu ba kai asaran komai ba yanke ka aka kai daga rayu amma lokacin ka in baka yi amfani da shi kai asararsa hmm. zai zo gobe kiyama ga lokacin ba kai komai a ciki ba kayan asararsa ya tafi a banza mutuwa ko an ka mutu ba kai asara komai ba babu wani naka da ta na kafa ka kawai kwanan ka ya kare ya zo suka yanke amma lokaci ka yi asarar lokaci wannan ya fi mutuwa bala'i kaga nan dole in za mu duba dole sai mun rage harkokin rayuwarmu kaga in an aihu ana asarar lokuta yanzu ba ka gani ko wani ɗan gata ne ga an yi gayya an rako shi wacce ta zo wannan ta zo a ɗauke shi a wuce za a je wuri kaza dukka nan fasa na gari bangare ta aihu a samu wasu bayan kwana uku ana ƙauri dangi su taru ai ta ƙauri sannan bayan nan bakwai in ta cika a zo ai suna wajen ɗaurin aure a dinga gayyato mutane ana iya a ɗaura a masallaci to waye ne ke an ɗaura aure a masallaci sai da suka balla masa ƙofar kofar ge ƙofar falonsa wajen neman abinci to wannan me tsammanin kan da a gidan aka ɗaura Na lammuna asara lokutan mu muna asarar sai yanzu misalin ko da a ce maka bayan an kira sallah ana kiran sallah kenta kafin a kira sallah kana cikin masallaci ba za ka yi nafila ba saboda kada ka yi nafila yayin da rana take kafa amma ana fara Allahu akbar Allahu akbar za ka haƙura dai har a gama kiran sallah kai takattaccen du'a'i tunda kana da bashin salloli karshe da baka ba Allahu akbar ƙarshe kila kai sallah rafira raka shida kafin liman ya fito in kana da wani wurdi take sai ka yi shi an gama kiran sallah kafin a fara karatu sai ga mutane sun fito waje an yi cincirindo me ake bata lokaci an yi sinkirin do a yi kwaskwas nan haka a yi kwaskwas nan haka a je a yi dariya nan a je a yi menene duka kuna asarar lokacin ku. inda kana kirga irin wa'annan na firfinu wata rana ba abun mamaki ne ba ka zama imamu ahmad mai a ɗari uku ko shi ma ɗan bidiyar ne ba mamaki ai bai tun da wanda suka rubuta wancan rubutun imam Muhammad dan bid'a ne a wurin tun da bai bi hadisi ba ala haddi qaulihim wa ra'su mali sa'adatihi fa yabkhalu bihi yi rowa da lokacinsa an yudhi'ahu bima yuqirru bihi ila rabbih yuqarribu kai cikin abin da zai kusanta shi zuwa ga ubangijinsa mutum na iya zama an gama karatu nan wani ya zauna sai ya zauna minti talatin in muka zo muka gaisa ya ce min na zo gaishe ka kawai to ka zo gaishe ni me za a baka ba abun da za a baka zuwan ka masallaci ya fi gaishe ni karatu in ka ji karatu karatu ya kawo ka ka gane na ganewa amma ni ka rabu da ni ma haɗu a aljanna ka yi min fatan alheri in maka fatan alheri ni da ni wannan karatu Allah ya karbi karatu kai da kaji wannan karatu Allah ya baka ladan duk gaba ɗaya mu tarkata Allah ya karbi ayyukan mu amma ka zo gaishe ni me amfanin gaishe ni na ji daɗi na kaji wani ni ka cutar da ni kai ka ji daɗi amma ni ka cutar da ni ka bar ni ko da shiga ɗaki na yi bacci wannan a ƙa'ida har ka bari na riga na shiga ɗaki to ka ƙwaƙwasa mun ƙwaƙwa na riga na tsallaka yadda ka jira gobe ba ni da wani lokaci da zaka zo ka ganni in ba bayan isha ba ita ma bayan isha kafin in shiga daki, in na riga na shiga daki wannan lokaci na riga na bayar da shi ga wani wurin kuma na ba wa na shi in kwanta in yi bacci saboda akwai abun da nake so in yi bayan nan amma in ka buga min kofa ka cutar da ni da dare na kuka zo suka dinga buga min kofa da sanda suka dinga buga wacce kofar suka koma wacce kofar suka dawo nan suka toke kofar duk dai ban tashi ba shaga duk ya ko bacci nake ba da wani bacci nan ɗakin nan ba ofis ba ne ba ballanta za ka ce na shiga ofis bari ka je ka same ni a ofis ba ofis ba ne ba laburari ne kada in ce na wurin kwana na ne duka ya kama da haka labura ne ne wurin kwana na ne daga nan har na shiga ciki to ko mace ko namiji ka su buga kuma sai a haƙura sai gari ya waye tunda bayan an riga an tashi dare yayi to ko gawa ce ba zan je lokacin mu je janaza ba ballan sana ka ce mutuwa yi haka za ka nan mutum ya bakhalu bihi ya yi ruwa da lokacinsa gaya an yi zayyahu fi ma yuqarribuhu ila rabbi fa inna fi wajen asarar lokaci al fi idaatihi al akwai taɓewa asara wal hasaratu wan nadamatu wannan sai gobe inda za a nuno maka awoyin ba gashi muna magana a minhajul kasiri na ko akwati akwati akwati kana da akwati guda ashirin da hudu akwai akwatin da zo zai tashi zira wani akwatin bola za ka fara wani akwatin ka sa zinari dan kaɗan ka haɗa da bola wani akwatin ka haɗa da kaza don awoyin kowace awa ya kamata a ce ka sa abun arziki a cikinta ko bacci za ka yi sai ka yi bacci da niyya mubahi ne idan aka yi bacci da kyakkyawan niyya da manufa mai kyau lada za a baka tunda ka yi bacci ne don sake dawo da energinka ka samu ƙwazon da za ka tashi kai abu mai kyau ta kai in ka kama layi da aka maimaita shi sau biyu kuma ka san mai kace ba to ka kwanta da niyya ka samu huta hankalin hankalinta ya dawo ta sabu nutsuwa in ka tashi yanzu zaka iya zaka daina maimaitawa in sallah kake sai kai sallah sallah guda ɗaya ka yi raka ɗaya ka ga kila biyu ne ka sake ƙaro ɗaya ka yi ƙabli sai ka abu gaba ɗaya abin ya da malmale baka to kwakwalwa ce ta gaji gaya ta lokacin ya dace ka ɗan kwanta to lokacin da ka kwanta wanda zai sabi ka salamu alaikum wanda zai sabi ka salamu alaikum فسبحان الله وفي هبه أتري لوكتي وإمارته دراية الرفق والسعادة zango nan ne za ka ce Allah ka taimake mu mai aiki da wannan karas Allah yadda ka ganar da mu kai mana agaje mai aiki da shi fa yashhu bi anfasihi ya rawan numfarfashin sa an yudayyaha fi ma la yanfa'uhu Yau ma ma'adihi na ko ci gaba ne thumma hazo muna mu hadda fasali', a taubatu wal muhasabatu amma ba ruwanku da shi ko bashi fi يلحظ itil kalbarika Daga nan sai ya hango a wannan hasken kyallin ma ta qatadhihi yaqadatuhu ainihin eh, ma yaqadatuhu min sinatin gafalatihi a cikin wannan hasken sai tilkal barika sai kawo halarto da mata ƙasa zihi ya kazatuhu abunda faɗakansa zai haifar masa daga faɗakarsa min sinati gafalatihi daga gengeɗin rafkanarsa shine mata kasa zai ya tuhu ita ya kazan tana bukatan ya kaza daga gengedi ai tana bukatan wani abu in ka farka daga bacci ai akwai abin da kake nema in ka farka da bacci ya kamata ka farka saboda to wannan ka farka ne daga gafala to kana da bukatar mina taubati asaran da aka yi ka tashi kana halla an tuba nake an shagala an rafkana wal muhasabati daga nan ka bi ka yi muhasaba ka duba abun asaran da ka yi, da ribar da ka ci a ba a magananta asaran da za ka yi ka biya ai hakika ne yanzu misalin ƙorociyar da ku ba ku yi da yawa ba na ranko ba zai ba ku wahala da yawa ba amma mu da muka daɗe muna sharholiya muna tangariya muna gararan ba yau ibadan jibi shi ne gata kaza wane ne muna bukatan ranka wa'annan abubuwan tunda dai ba ya fi suna nan akwati akwati sun wuce kada ka zan cewar abun da ka mutu ga i duk da sai an nemo wayancan din za ka je aljanna don aljanna amma fa akwai hisabi to kaga sai ka tuba daga wancan gafala da kai to sannan ka yi wa kanka muhasaba don ka tuba kawai daga zunubin da kai ka tsaya kai ta shirga kuka duk ba zai fit kai ba sai ka dubo da kai ga fala mai kai asararsa to yanzu kana son ka biya shi ni ko ya zan yi masu shekaru iri na waya za a yi don gafala bun gafala kuma akwai alama yanzu mun farka in an yi muhasaba ya za a yi mu biya asarar da muka yi Da ba wasu sale alaji shehu ina leƙwa na ga ko bacci kake ta ida asaran da muka ya za a mu biya shi mun faɗaka mun faɗaka mun yadda mun rafkana mun rafkana yaya za a yi wajen biya domin in an yi tuba to sai an yi muhasaba kaga daga muhasaba sai biyan asaran da aka yi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu don tun daga yanzu za a bi wannan hisabin wanda Allah zai yi dikin dikin dikin dikin daga yanzu za ka fara yi wa kanka hisabi don ka rage ba ana za a mutum hisabin umurhu ba za a masa hisabin maluhu za a yi masa hisabin ilmuhu za a yi masa hisabin umurhu za a yi masa hisabin jasaduhu wa aqaluhu to in an yi wannan hisabi ai ko kaga ba za a sha ba to amma kaga yanzu kamata a tsaya a rage ko ba komai ka mutu kana fafutukan kana ragewa a san faduwa kai ba ka daina ba kullum kana neman yadda za ka yi ka daina tunanin ka ce ba zan iya ba malam za ka iya Allah bai dora ma abin da ba za ka iya yi ba duk abin ya dora maka za ka iya shi muhasaba daga nan ka samar da muraƙaba ka annaka tarahu shine ihsani ya zama kullum Allah na idonka Allah na zuciyarka a kullum kana neman warware abubuwan da suka gudana tsakaninka da jama'a na uku kana neman aikinka ka yi mai kyau yanzu abun da ka taso a gaba ya zama mai kyau asara da kai kayan shirme da yawa ka yi ƙoƙari ka biya su don da ka yi ƙoƙari ka fara tunan ta ina zan biya abun nan ainihin gafala da na yi a wurin aiki ya za yin biya ana biya ka tsaya ka duba da kyau ana biya muraƙaba walgairafi da kuma kishi لربه أن يؤثر عليه غيره kada ya fifita wani akan Allah kada ya fifita rayuwar shi na duniya rayuwar shi da kasa akan Allah tabaraka wa ta'ala rayuwar da ya zaba mutum ta lahira wa ala hadhihi ainihin min min ridahu wa ala hadhihi ku min wa qurbihi ainihin kasonsa da yake da shi daga yardarsa wa qurbihi da neman kusanta da shi wa karamatihi an yabi ahu kada ya musanya shi bi tamanin bakhsi da kuɗi kaskantattu fi dari sari'ati zawali a wannan gida mai saurin gushewa wa ke sallama to ta so da kana mutum ba zai tsaye asaran wannan asaran ba a wannan gida mai sauri duk abin da ka mallaka a gidan nan zai gushe idan bai watsa a hannunka ba kai za ka watsa a gaban shi me watsewa ka kai za ka tsofa har ya zama ba daɗi har ya zama an kasa kaya ma wani abun tausayi ne a dinga mamaki gado Allah tsohon nan kayan da isa gado Allah tsohon nan an girma ba ba mutunci yara ƙanana ce biyu Allah ga shadda shi shadda da isa ta kai dubu hamsin hamsin to kayan bai ƙara ma ke sai dai ka ƙara muni kila ka sa kaya ma daidai na masu tsoron Allah sai ya fi dacewa da kai sai an fi ganin kanshi wa ala nafsihi an yamlika riqqaha lima lima shuƙi. sannan mutum ya zo ibi ta kan ransa ya san duk yadda za a yi tun eh, da ana magana ne eh, an yi asira alaihi gairar ko wa ala hadhihi to haka wa ala nafsihi haka kan ransa an yamlika ya mallaki wuyanta lil ke daga wanda take so ka iya mallakan ranka daga abun da take so ka iya hana ta ka iya yi mata burki in ku ba haka ba ranka sai ta halaka ka aw fakkara fi muntaha wa hasadihi yayi tunanin wajen kololuwan kyawawan ayyukansa fi hasanihi wara'a akhirahu bi aini basiratin ya kallo ƙarshensa da idon basira ko limene ne li'ani eh? la'ani dai wannan za a koma baya au fakkara fi muntaha hasudihi ko yi tunanin ƙarshen kyansa ta ko matasa ko wanda yanzu da zai kalli kansa a dubi zai gan shi kyakkyawa ka ɗora hula ta yi ma kyau ka yi menene ka ga ta yi ma kyau ka kalla ka kalla haka ka duba a madubi to idan ka kalli ƙarshen kyanka hmm, za ka kyamaci kanka kila da babanka yana raye ka kalli shi za ka kai kama da shi za ga ya mo kaɗe ya mo kaɗe ya mo kaɗe in ma ya mutu ga mo kaɗaɗɗu nan barkatai ce ah yanzu wannan mo kaɗaɗɗen shi ma kamar mu yake in fari ne kaga yi muni ya yankwane in baƙi ne kaga ya ake yi haƙori sun zube daga inda aka taba ka haƙorin ka ɗaya biyu sun faɗi malam ka ga bakin ka yayi bai da kyan gani ko da ma bai kai ba a yanzu mutanen binne haƙorin su kan yi ƙarko ko don kulawa da shi ko don menene amma aka yi wata shekaru za ka gani yadda haƙorin in suka zube kai muna da su wanda haƙorin su suka fara faɗuwa wannan haƙorin sa ya faɗi guda biyu ko guda uku kaga ya zama wani abu daban ba kaman yadda yake da ba yana sheƙi fiskar sa lui amma mu yanzu ga ne inda dubi wani tsohon hoto na kaga nan ya taho ya rufe nan ya taho ya abun nan yace oh Allah ya nuna min attaka mishi me mu wai gisila wajahu me a'a ba attaka mishi ba asari da jawhati asari da jawhati yanzu ido na kafin rufe shi ma a rufe yake don so samu ne bashi a rufe don sai na yi wahalan buɗe shi ga abin da zan gani naman ya taho ya taho ya taho da ba haka na ke ba ba haka ke ba to mutum ya kalli ƙarshen kansa ka duba madubi ka dubi ka dubi tsofaffi kai ma za ka zama irin wancan tsohon Mun ta hasa ƙarshen kansa wara a akhirahu ya ga ƙarshen kyansa bi aini basirati la'ani falaha. laha da ya kyamaci kansa min mahabbatihi daga son shi da ka daina son kanka fa haza kulluhu min asaril yaqazati wannan duka yana daga cikin gurbin fadaka wa mujibatiha wa hiya awwalu manazilin nafsi al mutma'inna التي nasha minha سفرها إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة سنن ذا أطايا أو بدل هو كتا تيتا قال الله العيد فيه هبته كذا سن sa mm, alama dai ka zo نا wani biyu وانا sa alama wa na so ban da bukata ina da bukata dauri dauri nake da alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas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 الله وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين